في أكنة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 waddalalatu marji'uha ila nar dan uwa masu albarka iyayenmu mata da muka hadu a farfajiyar wannan masallaci ta ko in ce wannan makaranta wato makarantar da aka gina ta da an gyara ba don kome ba sai domin tunawa da wato wannan da cijo mai wannan gida marigayi alhaji abubakar majidadi wanda mahaifi ne ga mai wannan gidan shi ne mahaifin mai wannan makaranta kuma aka gina wannan makaranta aka raɗa mata suna abubakar majidadi al-islamiyya wanda cikin taimakon allah da ya dashi kowace shekara wannan makaranta ana gabatar da karatu to a bana ma allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar haduwa a wannan masallaci. ko a cikin wannan makaranta domin ci gaba da darasin alkur'ani mai girma muna roƙon allah mu dokokin sarki abinda duk yake a kan daidai allah shi azamu kan daidai sai dai yau ina ganin kamar surutu ya yi yawa 'yan agajin ilan ba su zo ba ne ya kamata mutane su ba da haɗin kai ba kullum sai an yi magana cewa a saurara a yi shiru ba idan ba a manta muna cikin wannan sura mai albarka suratul fustilat wadda ajiya insha Allah mun fara wannan karatu kuma mun tsaya daidai aya ta goma sha biyu mun fara wannan ayar ba mu ida kammala ba kuma sai lokaci yake nuna mana halinsa to amma insha Allah za mu sake faruwa daga farkon wannan surar ko wannan ayar domin a ida kammala wato bayanin ita wannan aya din Allah shi muna jagora karamakallah وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أربعة أيام سواء سواء للسائلين الله سبحانه وتعالى yana nuna mana cika da bunƙasar mulkinsa Allah subhanahu wa ta'ala waje a fiha Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wato a cikin ita ƙasa Allah ya sanya a cikinta wato rawasiya su ne wato wasu irin manya-manyan duwatsu jibalar rasiyatar wasu manyan duwatsu domin ƙasa ta tabbata da wannan duwatsu min fauki ha ta samanta wa baraka fiha kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarkoci wato a cikin ƙasa ya sanya dukkanin alkhairai da albarkoci masu yawa wato a cikin wannan ƙasa wadda muke noma a cikinta wa ƙaddara fiha a ƙawata kuma Allah ya ƙaddata dukkan wato arzuka waɗanda mutane suke nomawa a cikin ƙasa na abin da suka ci wa ma minal ma'ashi da abin da zai kyautata rayuwarsu na abin da suka ci duka Allah ya yi wannan aiki fi arba'ati ayya wato a cikin kwanaki hudu ya yi waɗancan kwanaki biyu inda Allah madaukakin sarki a cikin wayancan kwanakin biyu ya halitta ita ƙasa cikin kwanaki guda biyu bayan ya halitta ƙasa a cikin kwanaki guda biyu ya halitta abubuwan da mutane za su azurta da su a cikin wannan ƙasa ɗin wadda ya kafe manya-manyan duwatsu suka zama turaku gare ta duka Allah ya yi wannan aikin fi arba'ati ayya wato a cikin kwanaki hudu duka Allah subhanahu wata'ala yi wannan aikin ne Allah ke sawa'an Allah ya yi wannan ne sawa'an wato su nan kwanakin sawa'an cikakkun kwanaki ne wato kamilata cikakkun kwanaki ilil ga duk wani wanda zai tambaya da yawa za ka ga wani ya yi tambaya game da irin waɗannan ababen sai Allah ce to ya yi wannan ne sawa al domin cikawa ga dukkan wani wanda zai yi tambaya ai liman ara arada su'alu anha ga wanda ke so ya yi tambaya a kanta inna zalika yadullu ala tadbirillahi ta'ala wa qudratihi malaki a cikin wannan akwai nuni akan tsare-tsaren Allah madaukakin sarki da kuma abubuwan da Allah yake kaddartawa da cikakken ikonsa sannan wa ina ya tuhu bi misali ya a cikin wannan aya akwai abin lura wanda ke nuni akan yanda Allah yake lura da maslahar halittu ne duk waɗanda ababe da Allah yayi yayi su ne domin bayansa su samu natsuwa da kwanciyar hankali a cikin wannan duniyar da muke ciki a rayuwa ɗauki rayuwa a cikinta wa inayatun bi masalihi khalqihi wato domin kulawa da maslahar halittunsa wa sa'ati rahmatihi bihi kuma wannan yana nuni akan yalwar rahamar Allah subhanahu wata'ala ga bayansa cewa Allah yana da rahama wanda yake yi ga bayi ne wa annahu al-ilahu al-haq kuma wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shine ilahul haq wato abin bauta na gaskiya alladhi yajibu an yu'bada wanda yake wajaba a bauta masa wala yu'bada ghayruhu kana a bauta wannan sa gaba sai Allah ya ce ثم tawa ila samaa ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فشيني الله سبحانه وتعالى ثم بعد أن خلق سبحانه الأرض bayan da Allah madaukakin sarki ya halitta mana ƙasa istawa ila sama sai Allah madaukakin sarki wato yadda ya daita ma'ana yan nuhata ila sama zuwa ga halittar sama kun ga in kun kalla a nan yana nuna mana da halittar samai da halittar kasewa ne aka fara yi ke ga an fara halittar kasai ne bayan Allah ya ƙara halittar wato ƙasai ya halitta abubuwan da za a yi rayuwa a cikin ƙasa Allah ya kara wannan sun matsawa ila sama sannan Allah ya nufa ta zuwa sama wahiya dukhani wato a lokacin ita sama tana hayaki a wannan lokacin sama ba kamar yadda take din nan ba take ko da Allah subhanahu wata'ala ya nufa ta sama a wannan lokacin wahiyar dukhani wato tana hayaki A asara subhanahu wata'ala ila sama Allah ya nufa ta zuwa sama wa kada kana dukhanan ta kasance hayaki min qablu tun gabanin Allah ya halitta sama din fa qala laha sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma ita sama wal ardi da kuma kasa Allah ya ce ma saboda kasa itiya qaw'an aw karha Allah ya ce ku zo mani itiya qaw'an ku zo mani kuna masu yin biyayya zuwa gare ni bisa ga zaɓin ku bisa ga amincewa ku aukar hal ko kuma ku zo mini kuna masu biyayya wato bisa ga tilastawa gare ku ai in ƙadan li'amri wato ku taho zuwa ga jayuwa zuwa ga biya umarni na muhtarataina kuna ni kuna masu zaɓi ma'ana bisa amincewa ku da yadda ku aw taini ko kuma kuna ababa tilastawa dole ku yi biyayya zuwa gare ni wato yan kun duba wannan yana nuna mana duk wanda ka gani ya bijire ma Allah madaukakin sarki baya biyayya ga Allah to Allah ya ga dama ya kyale shi ne da Allah ya ga dama kama ka zai iya kama haka yi biyayya dole ko kana su, ko ba ka so amma sai Allah subhanahu wata'ala da yi wannan ba ya kyala kowane daga cikin bayansa ya yi biyayya zuwa gare shi bisa ga zaɓi ibadar nan gaba ɗaya da ake yi ana yanka ne bisa ga kayi ko karkai kun ga yanzu azumi ya farlanta ya wajarsa da mutum bai yi azumi ba babu wani ciwon kai ko ciwon ciki da Allah ka jarabta sai da shi da ya ga dama sai ya ce duk wanda azumi wajibi ne ya yi shi in bai yi ba to shi ko sai ji wani irin tsananin ciwon kai ko ciwon ciki mai kamar da ɗiba rayuwarsa ke ga dole a yi azumi ko ba haka ba ne to amma Allah baya haka sai ya bar umarni ne bisa ga zaɓin bayansa wanda ya bauta mai ya ba shi lada wanda kuma ya karkata ya ƙin biyayya to Allah subhanahu wata'ala yana da azaba wanda ya tanada da haka Allah subhanahu wata'ala yace ma sama da ƙasa itiya ɗau'an aw karha ku zo ku janyi zuwa gare ni kuna masu biyayya kuna masu biyayyan nan ɗau'an kuna masu yin ɗa'a bisa ga son ranku bisa ga son zaɓin ku ce da aukar ko kuma ku zo ku yi biyayyan nan bisa ga tilas Allah subhanahu wata'ala ce faƙalata a na Allah ya ce faƙalata da sama da ƙasa su biyu sai suka ce a taina ba'i'i ya Allah za mu zo maka muna masu biyayya ga umarninka ba'i'i muna masu yin ɗa'a wato khadi'ina laka muna masu kankan da kai zuwa gare ka laisa lana iradatun tukhalifu iradatuka ba mu da wata manufa wadda ta saba wa manufarka ba mu biyar abin da ba ka so sai abin da kake so to ya jama'a a nan musamman iyaye mata ku lura da wannan duk girman sama da ƙasa suna daga cikin manyan halittu na Allah suna biyayya zuwa ga Allah suna biyar umarnin Allah suna ɗa'a zuwa ga Allah to ina gare ki ce ina gare ni ne duk ka. ba kai su ba daga cikin halittu mafi girma wayanda Allah subhanahu ta'ala ya halitta wayanda ake kalla a yi izina da su a gane cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta a bauta mai dalilai da suke nuni akan samuwar Allah akwai halittar samai da kasai to shi ne ya kamata mutane su lura da wannan in dai sammai da ƙasai za su yi biyayya zuwa ga Allah su bi umarninsa suke cewa a sai na Allah za mu zo muka muna masu ƙanƙan da kai muna masu tawadu'u zuwa ga umarninsa to ina ga wani wanda bai kai matsayinsu ba bai kai ga girmansu ba saboda haka wannan na ƙara nuna mana girman Allah shi ne ya samar da sammai kuma ya samar da ƙasai Allah ce faƙada hunna saba a samawatin fi yau mai sai Allah subhanahu wa ta'ala faƙada hunna su wa'annan samman sai Allah ya hukunta su saba a samawatin wato sammai guda bakwai fi yau mai ni a cikin kwanaki biyu kun gane ku a cikin kwanaki guda biyu Allah ya samu sama tana duka hayaki zalla to bayan da tana hayaki sai Allah ya hukunta wato ita sama ya karkasa ta zuwa mi zuwa nau'i nau'i sammai guda bakwai ya karkasa ta yadda kiga wannan sama ta duniya wadda ake kira sama ta kusa-kusa yadda ganta a haka to akwai wata sama ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar akwai ta shida akwai ta bakwai duka waɗannan abubuwan Allah subhanahu wata'ala ya samar da su ne ba don komai ba don bayan su jami zuwa ga yamma Allah biyayya bayan su gane cewa Allah shi kaɗai ya cancanci a bauta masa shi kaɗai ya cancanci a bi umarninsa kuma a bi dokokinsa Allah ya ce faƙa da hunna saba a samawatin sai Allah ya hukunta su sammai guda bakwai fiye mai ay faraga subhanahu min khalqi samawati saba Allah ya kammala halittar sammai guda bakwai fi yawmaini wato a cikin kwanaki guda bakwai fatamma bizalika halqus samawati wal ardi fi sittati ayyam da wannan sai ya kammala halittar sammai da kasai duka cikin kwanaki shidda Allah ya kammala ku kalli wannan yanzu da za a ce za a yi wani gida na alwarma a argungu wanda kike tunanin gida na niji da faɗi wanda ake iya tunanin gida abin alfahari a cikin argungu sai an yi akalla wata nawa ko shekara nawa ana gine shi ba wanda sa adadi ko to amma ku dibi Allah subhanahu wa ta'ala cikin kudurarsa da ikonsa halittar sammai da halittar ƙasai eh duka Allah subhanahu wa ta'ala ya kammala wannan aiki a cikin gwargwadon kwanaki shidda ma kudrati subhanahu tare da cewa Allah madaukakin sarki yana da cikakken iko ala halqihi ma fi lahzatin wahida akan ya kammala wannan halitta a cikin kiftawa ido da Allah ya ga dama zai iya gama halittar sammai da ƙasai wayanda ya kammala halitta su cikin gwargwadon kwanaki shidda da Allah ya ga dawo ƙibtawar ido sai Allah ya kammala aiki amma Allah subhanahu wata'ala bai yi wannan ba kawai sai ya zo da tsari ne na halittar su a hankali cikin lallabawa to wannan karantarwa ce Allah ke mana cewa al'amurra ana biye su ne a hankali cikin tsanaki ba a jima da Allah ya ga dama zai iya kammala halittun cikin kyauta kyautar ido halittar samai halittar ƙarsai, halittar samai guda bakwai duka da yayi amma sai Allah subhanahu wa ta'ala aikin cikin kwanaki shidda malamai suka ce duka Allah yayi wannan ne da kalmar kun subhanahu to Allah ya nuhaci wannan ne wato lihikamin gaya saboda wata hikima wadda ta kai makura ba gaban zane yasta. Allah ya jinkirta halittar samai da ƙasai cikin kwanaki shidda ba a'a Allah yana da wata hikima wadda ta kai makura wadda ya sayi wannan minha daga cikin hikimar da yasta Allah ya ɗibi nan kwanaki yana wannan aikin wato daga cikin wannan hikimar akwai ta'alimu ibadihi as-sabra Allah yana karantar da bayinai su zama masu haƙuri bayi Allah su zauni masu haƙuri kada su yi rigima ba abin da ke dama ɗan adam shiga wahala shiga kunci shiga matsala sama gani wato rashin hankuri Allah ya yi wannan ne saboda ya karantar da bayansa wato haƙuri. wata mahulu um-, fil umur da kuma jinkiri a cikin al'amurra cewa kowane al'amari ana tafiya da shi ne a hankali wata jarrub wato wata darrus fi ijadin ashaya da kuma wato samar da abubuwa mataki bayan mataki an gane ko Allah yana samar da abubuwa ne ne ya yi wannan ne don ya karantar da mu hikimar samar da abubuwa wato shai'an fa shai'a a hankali a hankali to yi mutum na so ya ci nasara a rayuwarsa shi ma sai ya koyi wannan hikima ba a rigima ba a sauri ba a gaggawa duk mutumin da ke so ya ci nasara a rayuwarsa to ya tafi da al'amurra a tsanake cikin kwanciyar hankali ba tare da yin gaugawa cikin al'amurra ba na daga cikin matsalar da ke sa matasanmu a yau matasanmu maza da matasanmu mata suna shiga matsala shi ne gaggawa an ce al'ajalatu mina shefa gaggawa aiki ne irin na shedan gaggawa aikin shedan ne ita a dole yau take so abu kuma abin nan in ba ya abin nan ba babu zama babu kwanciyar hankali sai an yi wannan abin sau da aka don Allah ina kira gare ku musamman umuman uwaye mata kuna da irin wannan ɗabi'a za a ga mace in tana son abu to in ba ki aka yi babu zaman lahiya to kada ku lizirci wannan ɗabi'a ku bi a hankali duk nasarorin da kuka gani ana ci ana samun su ne a hankali wata rana ba na mantawa a lokacin da nake aikin gidana na gini to sai na ga aikin baya gudu baya sauri sai na zo na samu wani dan uwa ɗalibin ilimi nan mutum ne ko san shi malam mansur wannan malam mansur din ku tambaye shi an yi wannan magana na je na same shi na ce aka raba kan ya ce na ni na ga gahi ka gama gidanka har ka shige aikin nan na ga ni kusan shekaru kaza ina sai aiki ina ganin bai gudu sai ce to malam ka sai da an kai ni gina gidan nan na ce a'a yake wallahi malam na gina shi ne da jikar siminti guda duk inda na samu jikar siminti sai in sa a bige min bulonta in na sake samun dama na samu wata jikar siminti to wannan bulon sai in yi kokari in sa a gine min wannan bulon da haka da kammala wannan gidan to kun gani bi a hankali ke tun daga nan sai na ɗauki izina na ɗauki darasi to mata kuna da gaggawa kawai mace abin da take gani ai ya kamata a ce yanzu, wa da ka gama ginarta to da ni za a gina yanzu jama'a mutumin da ka faɗa abin da ya ci ma abincin ya aka ƙara sai ina magana gini ko ko kayan mutane mutum zai je ya ɗauko in ma kayan mutane za ka je ka ɗauko ina ka gansu yau na lura ƙasar nan wa fitinar da muke cike ta ce yau duk da abin da za ka ce in ma kace za ka daɗa abin sai ka sha wahala ka same shi baƙar wahala za ka sha ka samu abin halalin ma ka yi duk da haram sai mutu ya wahala ya same ka to saboda haka iyayen mu mata ku bi a hankali ku daina rigima wasu za ka ga tara ta rigima da miji ai kati shekarar ga za mu yi azumi gidanmu to kuma ga ta har yanzu sai ki kalla akwai abin da zai sa ku shiga gidan yanzu sannan yau magana gini ma a ƙasar nan an shirin a firin ubangiji in babu taimakon allah da agajinsa yau wannan ƙasar yau duk da kuɗin da mutum zai biya haya ma ya zauna yana da wahala kwarai da gaske a gare shi saboda ka ina kira gare ku iyaye mata musamman 'yan mata samari 'yan mata budare wayanda suke ganin suna da tsare-tsare wata in mutum na neman ta aure ita ce za ta shirya plan eh plan din da za ta gidan da za ta zauna da ɗakunan da take so da ce wani to da ta take son plan din to da mi da mi za a yi plan ke ga a nan akwai matsala kina so ki saka wanda ke neman ki aure halin kaka da kai zai shiga halin kunci in baki anniya ba in yaga wata wadda ko ɗaki guda ta samu za ta amince su yi aure ina yayi sai yayi sai ya baki yanzu an wuce wannan tsare-tsare wasu kuma za ka ga suna tsara mu uwayensu mama in za a yi ma aure gado uku nake so a yi babu su akwai su dole sai an sai mata gado uku dole sai an saya mata kaza to da bi za a saye wato ku saurara ku irin wannan abin ya saka 'yan mata da yawa uwayensu na jarba masu ba abin ya ma wuce su ɗiyar ya sa uwa su ƴan mata su yi zina su ma uwayensu su yi zina sai haka uwa ta shiga zinance-zinance da aurenta saboda ni dole sai sai ta mai yar da ta mata kaza iri kaza iri kaza kuma ita ma yariya ta bingibiyan maza saboda ni ita ma dole ita je gidan miji sai ta sai da fridge sai ta sai da kaza sai ta sa kaza sai ta yi kaza irin wannan yasa al'umma suka shiga cikin kunci da wahala Allah ba dauke sarki ya kare saboda haka da Allah ya halitta sammai da kasai a cikin gwargwadon kwanaki shidda alhali Allah yana da cikakken ikon da zai iya halitta sammai da kasai cikin kimtawar ido to akwai hikima gaya wanda ya Allah ya wani, Allah ce wa auha fi kulli fi kulli sabr laqadahum sab'a samawatin fi yawmayn wa auha hmm. wa auha fi وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الله يكشوى أوها في الله سبحانه وتعالى يا أمرني الله سبحانه وتعالى باير في كل سماء a cikin kowace sama daga cikin saman nan guda bakwai ya ba ta umarni da amraha da umarninta Allah ya umarce ta ya ba ta umarni ma'ana amara fi kulli sama'in ma arada Allah ya umarci kowace sama da abin da yake nuhin an ya kuna fiha ya kasance a cikinta minal makhluqat na daga halittu da yake so ya sanya ciki wa da ayyuka da da Allah yake so isu wa subhanahu domin shi Allah dauke sarki ya amuru shay yana umurta abu ne bi kalmar kun yakun duk abinda Allah yake so afkuwar shi ya tabbata to Allah yana halitta sani da kalmar kun da haka kowace sama da cikin waɗannan samman guda bakwai Allah ya ba ta umarni ga yadda yake so ta kasance ga bayan da yake so su zauna a cikinta ga ayyuka na ɗa'a wanda yake so a yi masa a ciki Allah ce wa zayyana a duniya wannan sama ta duniya abinda ake rike a duniya sama ta kusa-kusa wanda muke iya gani da idanunmu Allah ce wa zayyana a duniya sai muka kawata wannan sama ta kusa wahiya a samaul qariba min al wato ita ce wato sama wadda take kusa da ƙasa Allah subhanahu ta'ala ce muka yi mata ado muka yi mata kawa wato faqad zayyana Allahu lin na ilayha ita wannan sama ta duniya Allah ya yi mata ado da kwalliya lin-nazirin ilayha saboda masu kallo zuwa gare ta in mun kalla muna gani irin yadda Allah ya yi mata kwalliya ya yi mata ado da ni bi masabiha wato da wasu irin fitillu wasu irin tauraru annujumul wato muzayya Allah wannan sama ta duniya ya yi mata ado wato da wasu irin tauraru almuzayya masu haske faj'alaha subhanahu zinatan lis Lissama waɗannan taurarun sai Allah ya sa su zama wato ado ga sama wa hifzan kuma ita wannan sama ta duniyar sai Allah ya sanya mata hifzan ai ya sanya kariya lahagare ta mina shayati daga shekannu iskanu yurjamuna bishaha saboda sun kasance ana jiwarsu da wani yulan wuta ita wannan sama ta duniya da yawa za ga wato shekannu aljannu masu ƙoƙarin satar maganar Allah subhanahu wa ta'ala suna tattakawa a samanta ba don kome ba suna yin laɓe ne domin su ji maganganun Allah na umarninsa da yake son zartarwa a cikin wannan duniyar da muke ciki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya samun ma wannan sama wani irin tsari wani irin kariya daga dukkan shedanu ba za su samu nasara ba duk wani shedanin da ya tinkaro wannan sama wato ya je don ya sato maganar Allah sai Allah ya sa wani wato tauraro mai aman wuta sai ya gama da shi shi abin nan da kuke gani a sama sai an ce a ah, yau mashi kun lura abin nan da kuka ce mashin Allah ba mashi ba ne tauraro ne mai aman wuta Allah yake aikawa ga wani shaidani da daga cikin shaidanu da yake son ya sato maganar Allah ya kai ga wato shaidani ɗan uwansu cikin mutane bokaye da matsafa sai Allah ya aiko da wannan yular wutar ta gama da wannan shaidanin a gama da shi allati hiya wato min jumlatin nuju wanda wannan abin da kuka gani yana daga cikin jumlar wato tauraru ne na abin nan idza hawalul wusul ila sama yayin da su waɗannan shekannun suka yi niyyar isa zuwa sama liya'alamu shay'an min al saboda su san wani abu na gaibi alladhi tahaddathat bihi al-mala'ikatu wanda mala'iku suke ba da labari da shi to don su sato wannan magana din to duka Allah subhanahu wata'ala yana ambata mana wannan Allah subhanahu wata'ala ce zalikal khalq albari, waɗannan halittu masu ban da ban shawa Allah subhanahu ta'ala ya yi su ne taqdirul aziz wato kaddartawa ce ijadun wa ta'ziz sabarwa ce da wani irin tsari na al-aziz mabwayi allazi la yamna'uhu shay'un wanda wani abu baya iya hanuwa gare shi mimma arada huda daga abin da yake so fi mulki cikin mulki ne duk abin Allah subhanahu wata'ala yake son tabbatuwa tai a cikin wannan sama ta duniya da muke ciki to babu abin da ka hana Allah subhanahu wata'ala ya zartar da wannan abin da yake sanyi babu wanda ya isa amma duk wani mai mulki duk wani shugaba yana da tsare-tsaren abin da yake so ya yi amma sai ga 'yan majalisu sun ce a ba su da wannan abin ba to shi Allah ya ce zai yin abu ba wani wanda ya isa ya ce bayyan abin da ke sa ake kiran Allah ni al-azizu mabwayi gagargadau alladhi la yamnuhu shay'un wanda babu abin da ke hana shi aikata abin da ya so cikin mulki ne sannan al-ali Allah subhanahu wata'ala shine masani bi kulli khalqihi ga dukkan halittu ne halittun Allah gaba ɗaya Allah ya san da su kuma ya san da zamansu gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce فإن أعرضوا فقل أنذرتكم مثل صاعقة فقل أنذرتكم مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله هكا قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون الله سبحانه وتعالى yace fa’in a a'radu an iman idan sun da kai daga imani sun bijire ga yin imani ba da ma ta bayyana lahum bayan abin da ya bayyana gare su na ausaful qur'an wato sifofin alqur'ani wa balagihi da kuma balaga irin ta alqur'ani to idan sun da kai ga balaga ta alkur'ani ga sifofi na alqur'ani amma suka bijire su kafirai da mushrikai suka ƙi imani da alƙur'ani wa izamatin lahi wa ƙudratihi suka buturce ma girman Allah da cikakke iko ne Allah ya ce faƙul ka ce da su an zartukum sa'iƙa an ina tsoratar da ku ina firgitar da ku daga wata irin azaba mai tsanani daga gurin Allah duk mutumin da aka yi masa wa'azi aka lura da shi gaskiya bai ji ba to me zai biyo baya sai azabar Allah to shine yake cewa sai ka ce da su an dartukum sa'ika wato ina muku tsoratarwa ina wa'azantar da ku an zartukum azaban wato ina tsoratar da ku da wata irin azaba yasta asilukum wanda za ta tattaɓe ku gaba ɗai a gama da idan ba ku gyara ba ba ku yi imani da alƙur'ani da annabi muhammad wanda allah ya aiko da alƙur'ani ba to ku sani akwai wata irin azaba da za ta kama ku ta tarke ku misla sa'iqati adil wa samun wato irin misalin azabar da Allah maɗaukacin sarki ya aika ma adawa da kuma san mudawa, shi na kafaru rabbi rabbihim a lokacin da suka kafirce mu ubangijinsu wa asau rusulahu kuma suka saba wa manzansa an gane ko da shi ne yake cewa wato misal sa'iƙatin adin wa samun wato irin misalin azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadan ma'adawa da kuma samudawa lokacin da suka kafirce ma ubangijinsu suka ƙi biyayya suka ƙi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce idja'atuhum wato rusul a lokacin nan manzanni suka zo musu Allah ya aika ma adawa da samudawa manzanni wahum hudu wa salih shine annabi hudu da annabi salih alaihi wassalatu wassalam faja'uhum suka zo musu min baina aydihim wa min khalfihim mun sun zo musu min baina aydihim wa min khalfihi ta gaba gare su da ta bayan su me ake nihi da sun zo musu ta gaba gare su da ta bayan su malamai suka ce wal maqsudu abinda ake nihi annahum ja'u mutataliyaini su wayannan manzanin sun zo ne a jere yatba'u ba'dhum ba'dhan sashe na bibiyar sashe haka Allah ya aiko su mai addini sa muna tare ko to shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa a lokacin nan manzanni suka zo musu min baina aidihim wa min khalfihim wato suka zo musu jere wannan manzo yana bibiyar wannan wannan manzo yana bibiyar wannan qa'ilina lahu suna cewa da su Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta mu kowa sai Allah shi kadai kada ku bauta mu kowa sai Allah manzannin nan shine sakonnin da suka zo da shi qalu li su ku amsa da ta ga manzanninsu sun ce lausha a rabbuna قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا, فإنا بما أرسلتم به كافرون كل سمى ثم النبايا كن gaskiya duk yadda kake kokarin karanta mai gaskiya baya ne ko mutumin da ba a yi marabar shirya ba to zai yi wahala duk yadda ake so a nuna mai shiryar nan ya gane wannan shirya. da manzanni suka zo musu jere wannan annabi ya zo wannan ya zo Kama yanzu da malaman mu suke yi za ga an zo ana ta wa'azi an jera malamai da yawa wannan ya yi wa'azi wannan ya zo ya yi wa'azi wannan ya zo ya yi wa'azi haka suke zuwa malamai su ta wa'azi to shi ne suke cewa lokacin da aka yi musu wannan sai suka ce lausha a rabbin ai da ubangijinmu ya so Allah da shirka bihi da Allah na sarka da mai shirka da shi la'anzala mala'ika da Allah ya sauko muna da mala'iku zuwa gare mu ba kai zai aiko muna ba ba ku za a aikowa ba ma'ana suna so cikin hujja cewa shirkar da suke aikatawa daidai suke inda Allah na so su bar aikin shirka da ba mutum za a aiko musu ba jinsin irin mutum irin nasu laushe a rabbuna da ubangijinmu ya saukar mun shirka la'anzala ilaina mala'ika da Allah ya saukar muna da wata mala'ika amura na bi zalika don ta umurce mu da wannan an gane ku ta umurce mu da wannan walan yursiliku da ba zai aiko ku ba wa antum basharun misluna alhali ku mutane ne irin kun yanzu dalilin da yasa wasu ke ganin ba za su yi biyayya ba gare su saboda ni suna ganin cewa wai su mutane ne irin shi yasa yana daga cikin abin da ke sa mutum ya shiga matsala Allah ya ɗauka kaɗanka ya ba shi ilimin addini ya yi masa ɗaukaka ya gane da shi addini sai ka dawo karata ai bai wa ɗan ƙarami yaro shi koya ne addini wannan matsala yanzu misali jama'a da za a ce ka haihida sai ya samu kuɗi eh yanzu yana taba tata da kuɗi ya ba wannan ya ba wancan ya yi gaza ya gaza kana da ka rike baki ka ce oh ni mamakin da kawai ga ɗanu ani ban ma yadda da kuɗin ga yaron ga ya same su ba kana cewa haka dan mutum bai musu irin waɗannan abubuwa amma yau da za a ce yaro ya tashi unguwarku ilan ma shi ka yi miki wancin kwanna amma sai ka zuwa makaranta kamin a cewa da ya haddace ƙur'ani ya yi karatu ya zama malami sai ka jana cewa oh duniya ta zo ƙarshe yau suwa da su an malamai to wannan wani burbushi ne na kan ƙin gaskiya wato kana so ne ka kawo hujja da wannan don ya zama dalili gare ka karka karɓi gaskiyar da yake gaya masa, ita gaskiya kwaya ɗaya ce an ji ta a bakin babban mutum ko an ji ta a bakin ƙaramin mutum duk inda aka ji ta za a yi aiki da ita wannan shi ne abinda zai samu ma al'umma ya sama musu da zaman lahiya fa na bi ursiltum bihi kafiru suka ce lalle mu dangane da abin da aka aiko ku da shi kafiru da masu kafircewa maki to da ka ba mu yadda da sakon da Allah ya aiko ku da shi ba to kun ga irin wannan ba karaman musiba ce, mutum ya shiga irin wannan fitina a ce ga gaskiya an gaya maka gaskiya amma kuma ka ce kai ba za ka yi aiki da wannan gaskiyar ba saboda haka mu yi kokari mu zamo cikin waɗanda suke masu aiki da gaskiya masu son biyar gaskiya Allah shi datar da mu da daidai Allah shi yahe muna kurakuran mu abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa ya yahe muna dukkanin zunubin mu baki daya ina jin nan za mu tsaya mu dasa aya saboda lokaci yana hararar saboda haka a yi hankali da ɗan abin da aka karanta kuma sai gobe insha Allah za mu ci gaba da inda baka tsaya kuma alhamdulillah in kun duba za ku ga akwai samun wasu abubuwa da jiya aka rasa ko ba haka ba jiya an rasa wasu abubuwa kuma yau an same su to irin wannan karatun wato a hankali